Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kumel tare da Muhammad Hafiz babali da sauran abokan aiki sake da muku da wani sabon shirin a wannan dare na ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba a duk ranar Lahadi ana sauraron shirin kallabi. A yau ma abin da muke ɗauke da shi kenan. amma fa bayan an sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. Wata fashewa a lardin Fibar Pakhtunkhwa da ke arewa maso yammacin kasar Pakistan ko kefi ta kashe mutane da dama tare da jikkata wasu fiye da ɗari a cewar hukumomi. Fashewar da ta tashi a yankin kabilar Bajur da ke kusa da kan iyakar Pakistan da Afghanistan ta faru ne da yammacin yau Lahadi. a lokacin babban taron jam'iyyar siyasa ta jami'at ulema islam akwai alkalima masu karo da juna game da adadin mutanen da aka kashe da kuma suka samu raunuka jami'in 'yan sandan gundumar nazir khan ya shaida boa cewa mutane talatin aka tabbatar sun mutu yayin da casa'in suka jikata ya ce ana binciken harin ta'addancin a matsayin harin kunar bakin wake 'yan sandan ukraine sun ce harin makami mai linzami da rasha ta kai ya kashe akalla mutum ɗaya tare da raunata biyar a birnin sumi moscow ta yi ikirarin cewa dakarun rasha sun dakile yunkurin ukraine da kai har yankin crimea da jirage marasa matuka biyar cikin dare hukumomin rasha sun ce jirage marasa matuka uku na ukraine sun kai hari moscow da sanyin safiyar lahadin nan inda suka raunata mutum guda tare da tilasta rufe ɗaya daga cikin filayen jiragen sama guda hudu na wucin gadi. kasar saudiya za ta karbi bakuncin tattaunawa a jidda a ranar biyar zuwa shida ga watan agusta mai zuwa kan ukraine taron da zai hada da jami'an kasashen yammacin duniya da wakilai daga kasashe sama da talatin da suka hada da india brazil indonesia masar mexico chile da kuma zambia labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mutane sha biyu ne suka mutu yayin da wasu sama da ɗari suka jikata lokacin da abubuwan wasan wuta da aka ajiye a wani ɗakin ajiyar kayayyaki suka fashe a kudancin ƙasar thailand kamar yadda jami'ai suka bayyana gwamnan naratiwat sanan pangakson ya ce abubuwan wasan wutar sun tayar da wutan ne a jiya asabar a wani rumbun ajiyar da ba a ba da izinin kafa shi ba a kasuwar muno da ke gundumar songhai kolog a lardin kudancin Nartuwat da ke kan iyaka kasar da Malaysia. Akwai mutane goma da suka mutu tare da ragowa wasu mutane biyu da ba a san ko suwaye ba waɗanda aka aika don gwajin kwayar halittar ta DNA, in ji Sanan. ya ce mutane 121 ne suka jikata biyu kuma sun yi muni yayin da aka sallama 111 daga asibiti amma babu ƙarin waɗanda suka mutu Jamhuriyar Afirka ta tsakiya na kada ƙuri'a kan zaɓen raba gardama kan kundin tsarin mulkin ƙasar a yau Lahadi, wanda idan har ta amince za ta iya cire wa'adin mulkin shugaban ƙasa tare da baiwa shugaba Faustin Achanga Tudera damar tsayawa takara karo na uku a shekara ta 2025. An fara zaben Tudera a shekara ta 2016 na wa'adin shekaru biyar kuma ya sake lashe zaɓe a shekarar 2020. wanda ya kamata ya zama wa'adinsa na ƙarshe a kan karagar mulki. Sabon kundin tsarin mulkin ƙasar zai sauya, wanda zai ba shi damar sabon sake tsayawa takara na tsawon shekaru bakwai, kuma adadin wa'adin da shi ko wani ɗan takara zai iya tsayawa takarar shugaban ƙasa ba shi da iyaka. Jam'iyyun adawa da wasu ƙungiyoyin fararen hula sun yi kira da ƙauracewa zaɓen raba gardamar. suna masu cewa an shirya zaben ne domin tudera ya ci gaba da zama kan karagar mulki har tsawon rayuwarsa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma lokaci da zamu koma gefe mu baiwa alheri wuri ta gabatar mana da shirin mana gaba. ran da an ka kai ni madina ni ce na an madina su ana kafke mu ga jirgi sai ina ganin wuta ko ina wata tana ta gudu tana a cikin haki ne ina ne na ce na amadi na ce alhamdulillah Allah ubangiji ya wa iya waɗangana albarka Allah shi wa ubansa gafara Allah shi wa dalili rahama kallabin shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. suna na Alheri Grace Abdu. makon da ya gabata muka karɓi bakoncin kallabin uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Muhammad macen farko da ta samu lasisin bude jami'a a arewacin Najeriya. Muka kuma yi alkawalin ɗorawa akan hira da shirin yayi da ita da neman jin shin wannan jami'a da ta kafa ta mata ce zalla ko kuma maza na iya shiga. Kana kuma yaya matan aure da mazansu ba sa yarda su fita za su iya amfana da wannan damar sai dai baya ta haihu sabili da haka za ku miru bashin wannan hira zuwa mako mai zuwa a yau mu ta mako ita ce aisha Muhammad yan wata dattijiya a jihar Zamfara da ta tsinci sama da dala tamanin a ƙasar Saudiya ta kuma miƙa wa jami'ai domin a nemi mai shi. Za ku ji bayaninta dangane da wannan batu. Za mu kuma haska fitila kan jerin ministocin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya miƙa wa majalisa da ya haɗa da mata bakwai. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. madala makon da ya gabata shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya mika rukunin farko na jerin sunayen mutanen da zai ba ministoci a kasar ga majalisa da ya hada da mata bakwai adadi mafi yawa na jerin mata da za a ba mukamin ministoci a gwamnatin najeriya shirin kallabi ya nemi jin ta bakin waɗansu mata 'yan siyasa a najeriya kan wannan ci gaban da kuma rawar da suke neman matan su taka idan suka kama aiki kana kuma da wannan sun gamsu da batun neman kaso 35 cikin 100 na mukaman gwamnati Ga abin da bakin namu ke cewa. Sunana barista Amina umar Khair Ibrahim Bibi Faruk daga Kano. Waɗannan jagorori da shugaban ƙasanmu ya tura sunayensu kan made mata na su jagorance shi akan harkar mu ta ƙasar nan. Kuma muna fata wannan matan da aka saka farkon sakawa kenan. Lallai wannan ya nuna mana cewa da gaske ike yi tun da ko ba kuma yanzu dai muna da guda shida ko guda bakwai ma ina jin a cikin guda da takwas. To ai yayi rawar gani ya fi waɗanda aka yi baya gaskiya. Saboda haka muna tunanin kila za a dora akan wannan kuma insha Allah fatan alkhairi muke mishi to a gaskiya mata an yi kururuwa an yi magana an yi mitar an yi maganar an yi rarrashin an yi kokarin a nuna wa shugabanni da jagorori na siyasa cewa ya kamata gaskiya mata tunda mu ne rabin jama'an nan na Najeriya cewa mu ma fa a rinka sa mata da yawa a cikin harkar nan saboda a zauna a tantance tare da su dan kasar ta ci gaba wannan dai bari mu ga yanzu yadda tasirawar za ta yi a wannan amma a maganar da muke yi gaskiya har yanzu ba a kai wannan lokacin lokacin ba ma da za a ce ai an kai a matsayin cewa wai yanzu mata suna ma da jagoranci ko suna da shugabanci misali kin ga wannan siyasar da aka yi mata wannan kara suka fito sosai suka shigo cikin harkar siyasar nan amma sai gashi Allah da ikon shi wato abun ma kaman ƙara ƙasa yake kaman ta kowace shekara ga matan rage su ake yi ni sai nake ga kaman ma wannan zaben da za a yi na nan gaba na dubu biyu kenan da ishirin da bakwai ai ina ga kila ma mace ɗaya ma ba za ta samu ba gaskiyar magana a yanda dai ake tafiya a misali arewa maso yamma babu fa mace ko ɗaya in banda wacce take kaduna ta samu kujerar assembly wato ta jiha kenan amma gaba ɗayan mu babu wani wanda ya fito da wata mace da za a ce yau ta fi ita ce fitacciya take jagoranta harkan mata to gaskiya da sake kuma sanin kowa ne cewa ita arewa maso yamman nan kun fa mutum bai samu ƙuri'u a da yawa a nan wurin ba to da ƙyar ne zai kai labari to sai kuma gashi duk da sanin cewa mata ne suke zaɓe amma kuma matan babu wanda suke jagoranci ko kuma babu wanda suke musu wakilci bugu da ƙari kuma duk da dai matan nan ba tantance su aka yi ba tukuna to amma muna da kyakkyawan zaton cewa an dudduba tukuna an tantance tun daga farkon ma kafin a kai wa su majalisa dattijai su tantance su cewa wanda za su iya aikin ne kuma mu ne musu fatan alheri mu ne musu kyakkyawan zato tun yanzu amma a gaskiyar magana ciwon ƴaƴa mace na ƴaƴa mace ne gaskiya har yanzu ba mu ga cewa ƴaƴa matan sun fito sun tantance mana ciwon namu sun fito da shi fili mutane sun gani ba yawanci sai kiga an saka amma eh, da kyar dai ake kai labari a ce bai gashi wata mace ta yi wani abu zamanin da ya shuɗe yanzu na gwamnatin janaral buhari ya sa mata gaskiya kuma allah da ikon shi yawanci matan na arewa ne amma in kika kalla sai kiga abin da za a ce wai ga macen arewa an sa ta a wannan matsayi na jagorantar ayyuka daga wurin shugaban kasa zai kiga gaskiya dai to da ɗan alamar tambaya a ciki kuma bari in yi wata tunatarwa a nan yanzu dan allah in gaskiya za mu yi fa akwai ministan ayyukan maza aikin gaba ba ministan ayyukan maza a ce ma wai an ɗauko wata ma'aikata an ce wai takanas kawai ta aikin mata ce ko kin san dama irin abin da bahaushe yake cewa ne in ka ji ana baku hakuri to an cuce ka a gaskiyar magana ya kamata a ce harkar nan maza da mata sun fito gaba ɗaya kowa yake yi tare kan ma dai arewan mu babu mata a cikin harkar nan kuma harkar mata ban ga dalilin da zai sa a ce namiji ma zai shiga ya yi ta ba kin ga da akwai wasu majalisun fa a wancan karan a wannan karan ma ina ga a Kano karshen da haka za a yi saboda babu mace a majalisa to wai namiji ne wai shine chairman house committee women affairs harkar mata dan Allah dan annabi yaushe ne za a dauko namiji a ce wai shine zai tsaya kan harkar mata shi mai ya sani akan harkar mata da ta dame su duk da ana cewa dama ciwon ya mace na ya mace ne to watakila dai na ga alamar siyasa tana so ta mai da shi ciwon ya mace na ɗa namiji ne ko ba haka ba dai to aikin ga abin da dan dai alamar tambaya amma tunda aka yi mana minista aka ce mana to kuma ta harkar mata a ce to mun ji mun karba amma kamata a ce a kwana a tashi gaskiya nan da yan wasu shekaru wannan ma'aikatar ta aikin mata dinnan kamata ni dai a dawo ra'ayi a ce babu ita saboda babu ta maza a gaskiyar magana da ko babu ta maza maza ita na matan mai isa ba zai zama na kowa da kowa ba kamar yadda na mazan yake zama na kowa wannan fadi fada wa tunanin fa kenan a wannan lokacin to tambayar ki kuma ta karshe kamar ita honorable Stella da honorable kiruka. da kuma barista Hannatu da Mrs Iman to wa'annan dai mun ga abubuwan da suka yi gaskiya ni na san abubuwan da suka yi wa'ancan ban san su sosai ba abin da ya kamata gwamnati kullum ta ringa kalla shi ne ko wai dan kayi siyasa ka je an yi yawon siyasa da kai ai kana sai waye sai waye irin ana nanaye da kai ana kiɗa ana waye to ba fa shine wai zai sa kuma a ce wai an ɗauko kujerar da hakkin mutane yake a kai an kuma waka ba in baka san kan aikin ba ki ta faɗo wace ƙwarya a sata a gurbin ta shine magana idan har sun san za su yi aikin nan falillahi alhamd Allah ya sa kuma waɗancan ragowa da za a ɗauko a sake ɗora da ina ga guda 28 aka yi kawai saboda haka akwai sauran wanda za a yi za a ƙaro mata da yawa sannan kuma za a sa matan da suka san me suke yi shi wannan rashin sa mata wanda suka san me suke yi akan harka ko shi ike da jawo mana na ƙasu sai ga kamar cewa matan ba san me suke yi ba bayan ku akwai matan nan da yawa wallahi wanda suka san me suke yi din sun yi karatun sun kware sosai sosai amma sai a je sai a bi siyasa sai a dauko wanda ba su san me suke yi ba sai a je a dora mana jama'a idan aka gama siyasa aka ce an yi zaɓe an gama an yi gwamnati to gwamnati ta kowa da kowa ce ko da ka yi siyasa ko ba yi siyasa ba in ka san zaka iya aikin nan kuma an san zaka iya aiki to kamata ka zo ka taimaka wa kasar ka it's all about service idan fa mun gane idan mutum dama ba zuwa ya dan ya aikin ba dan wata kujera ike yake so yayi siyasa ko to dama dan jari hujja ne abin da ya kai shi kenan ya dan samu ya ce an ya makale a wani wuri an bashi wani mukami ya zama wani abu to in ma bai da bayani annan ba akwai ranar bayani a ranar lahira idan mutum ba zai iya ba kada a bashi saboda wannan basin da ake yi wanda ba su iya dan ba cutar jama'a ake yi a cuce su suma wanda aka bawa ni fa ana wa ra'ayi saboda haka ina fatan gwamnati za ta sa kowace ƙwarya a gurbinta wanda isan abu a sashi a wurin technocrats kenan ake cewa to wanda suka san aikin a sa su a wurin yan siyasa gwamnatin tana da faɗi a je a ta basu kwangila dama an kuɗin suke nema su je su ta neman kudin su a wani wuri amma aiki in ya tashi na hakkin mutane a bawa wanda suka san za su yi aiki. Matan nan da aka ɗauka yanzu daga cikin mu aka sa su aka ba su wannan matsayi su san cewa mun san muna da shugaban kasa muna da mataimakin shugaban kasa muna da 'yan majalisa da ta dattijai da ɗayar majalisar muna da sauran ministoci amma mu mata su muke kalla saboda su ne muke ganin cewa idan ta kai ta kai ma za mu iya zuwa mu kwankwasa kofar gidansu ko ofishinsu mu ce ga mu za mu iya magana tare da da su shi isa aka ce in ciwon ya mace na ya mace ne muna ganin kamar su za su fahimce mu saboda haka nan farkon abin da za su su ja mata a jiki su yi abin da bature yake cewa empowering din mu ba wai lalle wai a zo a bada keken dinki da injin taliya a'a shi wannan abin da ake kira empowerment din har da ma na tunani da inda za ka yi da rayuwarka da inda za a taimaka maka ka tallafa wa kanka da kanka ba sai ka tsaya kullum kana jira sai dai ai maka ba kuma mu mata ne saboda haka abin da zan ce musu shine yawanci gani ake yi da sai macen da kamar bata da wani tasiri tasiri a cikin jama'a irin ta ba masu kyau bane su ne suke shiga siyasa su ne ake ba irin wa'annan mukamin to sai su nuna cewa ba hakan bane ba sai su ɗauki kansu da kima su nuna kuma cewa eh su mata ne da suka san me suke yi sannan kuma suna girmama kansu suna girmama sauran mutanen da suke aiki tare da su bi kenan sannan kuma mu iyaye ne mata ne saboda haka ba wai sai lalle matan ba har maza ma mu ne ɗan uwanmu ne duk inda muka ga gyara nan za mu je mu dama mu ne masu neman gyara ko yaƙi ake zaki ga mata su ne masu neman a sulhu saboda haka harkar mu ya zama to siyasa ta kunshi kowa da kowa to wannan din ma ya kamata su sa shi a cikin ransu su ga abin da za su iya yi kenan sannan su tattara kansu gaba ɗayan su to kungiya zan ce a mata da sai su ga me za su yi wa mata ba wai ko kowace ta ɗauki wani abin da za ta yi a'a a gaba ɗayan su in suka taru suka haɗu suka zama tsintsiya suka haɗu su su dukan na sai su ga me za su tsaya su yi tasiri a kai a harkan mata sai abubuwan nasu su tafiya daidai kuma su gano cewa duniya yanzu yadda take kan ma dai kuma a Najeriya idan namiji zai yi abu ɗari bisa ɗari to mace fa sai ta yi ɗari ɗari saboda haka sun cewa muna da wannan kasan da dama ba mu kai wannan munzulin da muke so mu kai ba saboda kullun jawo mu baya ake ko su kokari su dan ciccibo mu su dan taimaka duk da na san wata kila da sau da yawa zaki ga abin zai musu wuya a wurin aiki saboda sai ki ga an sa mace minista amma sai ki ga permanent secretary ɗinta namiji ne kuma da permanent secretary a nan aka zo aka same shi ya saboda haka ya fi ta sanin waye ike wurin kuma irin aikin in ba ta yi sa'a ta samu wanda zai iya taimakawa ba shi ma yana kallon cewa ya kamata a taimakawa mata ba sai ki ga tun farko to ta fara samun matsala kenan Allah dai taimaka musu Allah ya riko da hannayen mu baki ɗaya. a nata bayanin hajiya binta ma'azu wacce ta taba zama shugabar mata ta jam'iyyar apc a jihar kaduna ta bayyana cewa a halin gaskiya ni babban farin ciki na shine irin yanayin matan da ya dauka ya naɗa su ministoci a halin gaskiya na ji daɗi don kusan duka su bakwai din nan kowannen su 'yan siyasa ne baya ga haka kuma sun yi rawar gani kuma mata ne wanda idan suka sa abu a gaba gaskiya ba su wasa saboda haka mu iri irin waɗannan matan muke nema ni dai addu'an da zan yi shine yadda muke murnan nan an zaɓe su to haka muke fata yadda muka san su da ƙoƙari da yadda suka sa abu a gaban su suke yi ba da wasa ba to haka muke so su ba mara kunya kar su je kuma ya kasance daga baya ana ce ai gashi kuma zaɓen da aka yi which am kwashewa ni a sani na da su da hurɗa na da su a siyasance ban ji za su ba mu kunya ba sannan maganan kiso talatin da biyar a cikin waɗanda ya zaɓa to ni ban cire rai ba ni gani nake sauran ministocin da suka rage da zai sake turawa don wannan bac ne na farko ni fa a nawa ina jin jikina na gaya min bi izinin la zai sake tura wa'insu mata don a halin gaskiya shi mutum ne wanda yana yaba abin da aka yi ba wai kawai mai ɗauka ɗore ne ba ko oho kuma yana tantacewa ya duba ya ga su wanene ne abokan tafiyansa tunda shi mutum ne mai faɗa ya cika baya ga haka kuma an san shi cewa duk wanda ya ɗauko ya ɗora to yana bibiya sai ya ga kayi abin da ya sa ka kai to saboda haka za mu ƙara bashi ɗan lokaci mu gani kuma kin ga in kika duba farkon mukamai da ya fara naɗawa su SASA ya tattaɓa mata wanda yake daga ciki yanzu kin ga ya ɗauko wata daga ciki ya